أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم جماعة يومنا دوجم كتابياني أقبل فسر مفركين ليا am jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani am shi mafarkin layya yana nuni ne akan cika alkawari ko wani bakance da mutum ne da samun tsarki daga tsanance-tsanance da samun tsira daga rashin lafiya sannan da yawa malamai sun ce shi mafarkin layayya yana nuni akan samun arziki da samun fa'idoji daga shashin dabbobi amma malamai sun ce idan aka ga mutum ya yi ibada ma'ana ya yi layya da taguwa wannan yana nuni akan yana zuwa sallar juma'a a lokaci na farko idan kuma ba ya yi ibada da shanu wannan yana nuni yana zuwa sallar juma'a a sa'a na biyu idan kuma ya yi da rago wannan yana nuni akan yana zuwa sallar juma'a a sa'a na uku idan kuma ya yi da kaza wannan yana nuni akan yana zuwa sallar juma'a a sa'a na hudu idan kuma ya yi da kwai wannan yana nuni akan yana zuwa sallar juma'a a sa'a ta biyar sannan malamai sun ce da yawa mafarkin layya yana nuni akan wani hukunci da raba dukiya sannan mafarkin lai yana nuni akan bishara da ya yi wa bakin ciki da ɓacin rai da bayyanan albarka idan kuma mai wannan mai mafarkin layyan ta zama mace ne mai ciki wannan yana nuni akan za ta yi faɗa na ƙwarai sannan mutumin da ya mafarki ya ga gashi ya yi layya da taguwa ko sanuwa ko rago wannan yana nuni akan kan yana da bawa zai yanta bawansa idan kuma bawa ne sai mafarkin gashi ya yi yayye da ɗaya daga cikin wa'annan wannan yana nuni akan zai sami yanci idan kuma wanda ya wannan mafarkin ribatacce ne to zai tsarkaka daga ribacewa idan kuma ana bin shi bashi to zai biya wannan bashin idan talaka ne zai samu wadata idan yana cikin tsoro zai samu aminci idan bai taɓa aikin hajji ba to zai yi aikin hajji idan kuma ana yaƙi ne to za su samu nasara idan kuma yana cikin baƙin ciki ne to allah zai yaye mai wannan baƙin ciki sannan mutumin da ya mafarki ya ga ya raba naman layya tsakanin mutane wannan yana nuni akan zai fita daga cikin bakin ciki zai samu ɗaukaka da sharafi sannan mutumin da ya mafarki ya ga ya saci wani nama daga cikin naman layya wannan yana nuni akan mutum ne yana ma Allah tabaraka wa ta'ala ƙarya shashin mu'abbirin masu fasar mafarki sun ce shi rashin lafiya idan mara lafiya ya mafarki ya ga yi layya wannan mafarki nashi yana nuni akan mutuwan sani wasu kuma suka ce wannan mafarki yana nuni akan zai samu kaka kaga malamai sun samu sabani a nan za mu taƙaita muku wannan bayani idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel mu za mu kasance masu sauraron ku insha